ka nemo abinci ka kawo kaga yarinyar nan yanzu tana nan tana yanzu ta gaba kukan yunwa na je ta kwanta na lallaba ta je ta kwanta ka nemo abinci kawai malam ka kawo ramatu ramatu am yanzu kwaki ne ko ko ko sauran ko kun safe baki ba ba ba mu da komai a cikin gidan nan yanzu ka fita malam tun safe baka zo da komai sai kai kawai ka dawo haka ramatu kin ya tun safe na fita na gwada amma ban samu ba kuma ga cikin dawa da shi shekaran jiya ba. Eh, to ki dauko dan wani abu da kiran ta mun to da na ɗau da shi kuma shekaran jiya kuma kuɗin da shi na cin abinci ne Samira na saya <laughs> ka mutu da Samira ke da zaƙin mutu da Samira ya me zan yi da Samira to ai da nan din da Samira a gurin kyawuci. a'a wannan yarinya Adama in na tashi abin da za a yi maka biki na saya Adama wannan eh. in shekara uku kai yaro tun yana karami ma da ake ake fare masa taro ka san mu mata wata rana ran bikin ma sai ka ji ana an manta ba a sai kaza ba tun mutum yana karami tun bata fi shekara uku nan ba zan zan abin nan dinta ramatu ba haka ake zaman tare ba mhm. ranar da ba ni da shi eh. sai ki bani mhm. tun da ke Allah hore ni ni kuma nan da Allah hore mu sai haka ne cuɗinin cuɗe ka zama ko tuka ba zai yiwu ba ka je ka nemo abinci kawai mun ga fara mata tun safe na fita to wurin haji muke miki zuwa ko wannan ba zai kai ka ba ka kama hanya kawai ka fita ka je ka nemo abinci to sai sai kun ki? eh wancan wancan zan yi yanzu ba za ki wani ko babu ko ka ba za ka samu ba bari zai sake gwada eh, eh a a nemo mana dai ba mu masa Allah ya bada sa'a ba ma jefa nemo shi da inda yake ina ma haɗin ko haka za mu dasa ta mace to ai da mai dai to man yake ba mai ba barkono ba gishiri ba ɗan tumatiri da haka ba a dafa shinkafa sannan kai kanka ka san cewa itacen ma ka ga irin wanda ka kaba ma mai cin wuta ba ne ruwan ma da yake cikin rijiyar nan da yake an yi yasa babu ruwa sosai a cikin ta yanzu ke kan me zan yi ka je kawai ka nemo mahaɗi ka kawo wato dafa wannan zan yi abin nan ga mai cewa san safe zan tafi gashin rana ta yi amma abin da za a yi in kin ga bakwai ta yi ban dawo ba ne ma su shi ke gida kuma gobe dan ba na san da ke gari an ba wani matsala gidan ko ka wake sai na dawo yawa shiru zama ma za ki a gidanku wani abu ne kike kuka ke dan Allah da Bari bari

shige tafiya ba ka magana? Me ya faru ne ne? Ina a kayan? Ina kaya? Ya ka zauna kai gurin ne ba da ne Kai su hakan nan sai ka ce Salamu alaikum. Nan ne? Daga ina? Daga gidan a kai ba nan ya za ka ce sun yi ɓata kai wannan malam yaron gidansa ne wannan ɗansa ne na gane shi wannan ɗan. ɗan gidan ne na sani amma bidiyo ka zuru. Ya kawo mana. Sai dai ku gaba ko gaba ne. Kai nan yace ka kawo? Yace ka kawo ne? Na gaya maka ɗansa ne ni na gane. Sama da la'an gode. ya haka na wani ma dama so za a dan to a tabbatar mana mu mana to nan ne mana ta fiye yi tunne ne wannan babban yaro a ce in wannan bai bai da hankali wannan ba babba bane to ba wai an sai na gode Allah da alheri Allah ya biya bukata eh na gode Allah ka bani dan Allah ma na yanzu ka tana ba sai mu wata uku muna ci ba abin da zaki dauke dan ki kula da shi kawai wannan ki bani da shi na san yadda zan sarrafa su na za mu sarrafa su malam na san yadda zan kula da shi ba shi ne ka raba biyu ka bani sai ajiye rabi sai ɗauki ka zan sai abu eh sai ban sai ka eh kudin adadin ba ayo kudin da ciwo ba ba ba

Yi haƙuri, yi haƙuri Zainab, tashi, tashi mana. Don Allah ki yi haƙuri. Allah zai tona a cikin don Allah ki yi haƙuri. Yi haƙuri don Allah don Allah, kin ji ya haƙuri. Don Allah ya ji Allah zai tona a cikin ya duk ya zazzabi wallahi mama ni ma tun daga can nake ta ba ta hakuri nake ta ba ta hakuri amma ta ki hakura sai ko ne in ta kai miliyan baban ki zai ce miki makaranta me za ki da ita ni gaskiya hajiya na kusa ni ba na wannan ba hajiya ma hajiya na kusa wanda zai ne ya in zama ni ne hajiya na rasa to ma wai ma ta ma mi ma me za ki da take da za ki aure abinci me da miki ta takarda <laughs> eh? hajiya hajiya ni na fi ko auren ma ne hajiya na fi son ɗauko takardar nuna na ba mai ya ƙuri wallahi kai wani irin dabba ne kana kai ne dabba kai ne dabba ya za a fito kana duba duba kana duba duba kai mun bari daga dauko cincin ina kai mun bari kana tafiya baka kallon gaban kai kai baka kallon gaban ka kai ne dabba kana tafiya kana karatu karatu eh, sai fa ka biya wala ban da wani kai to za ka yi dakata eh kada shi kike shi ne faru cincin ina yanzu daga ɗaukowa ina ɗaukowa yanzu yana duba duba takardu ya baran mu ka kana ne wallahi ni akwai abin da yake damu to zaka je wallahi ni da abin da ban je ya ko ka shi to me yake damun ka ba abin da yake damu kai mun ga maka ɗari zaka hakura eh ni na hakura an ban dari to Gracias. yake dabba a dinga kula da dabba a dinga kula da hakuri a dinga kula da hakuri Allah so ki hakuri Allah so ki wai aiki wani yanzu ne ki samu kullum mu kenan daga nan mun tafi daga nan mun tafi ya ka gane ko

I'm hoy đề sa ido da yawa a kan saboda wannan sana'a ta mu ta kai kawo to ba nan ne damuna ba matakan tsaron da suka sa a kan mu sun yi yawa su ganin takurar da muka yi ni kuma ba mai shiri da su ba na ga ya kamata neme ka a matsayin ka na amini na kuma sana'ar kaya? ka san hannun na san hannun haka abin kawai da nake so shi ne kafa da haka mai gida na kokon godiya nake a don haka menene abin ina ganin ai ba wani abu da za a ce mai abin ko menene ba zai gagara ba illa sai ne ba sani ba suna da shawara da za su yi shawara da kawai ne ta abin da ƙura ke da muradin ne ka san mowa a shirya wake ba tsoro za mu ci ba ko ba gane ba duk wannan aikin aiki ne cikin gida ba irin sa nake ba. Zan so a ce a nuna min mutumin nan da yake so takura mana in je har gidansa da a zane ransa su da An nuna mai karamin ɗan iska da shi ba zan ba ai shi kenan Allah kiyaye Allah kiyaye yi mai gida Allah kiyaye yi na kogodi godiya da ke na uku ah, <coughs> wato na fuskanci cewa jama'a da dama an saka matakan tsaro a kan ya kamata mu ma mu dauki namu matakan tsaron ga a fannin amfani da hukata domin dauki matakin tsaro na kai na hukata Allah yaya ina so ki ji ta tsara cikin markunya hanki iska ta ya ta na wawo ba kuwa uka na kokowa duki wa mana ba kuwa ka duba barna laki kike ina zaton ya kula ce da ne na koko akwai da suke ne kowane suna da sirrin na wanda ne na cewa na koko ya ba na sani to you, godiya ne ko Allah wani da bikin rana wallahi mama ya kusa sati biyu sati biyu to gari tun da wuri ki gaya baban ki zancen wannan anko ba ku zan miki anko ba kin ji ko zan gaya masa a to tun da wuri na gaji ba kowane anko ne kowane jiki ne a ce anko ba yanzu nan sai lokaci ya kure haka kika sun saba sai lokaci ya kure ki ce wani na a baki kuɗin anko za ki ya to ba zan baya ba na sanar da ke da wuri tun da kin ga yanzu da ɗan kawo lokaci ko waye wani ne a waje a waje eh. ka ce kana zuwa ta ta kuma ki je ki kira uwa ta a sama ko

sannu ba yawa na ga ba ni jiya ya gida lafiya sannu sannu yawa da ke ce Zainab Ahmad ko eh bayan ni to ni ma'aikacin BK Speed Post ne wannan sako ne kika samu daga Kano a ne wannan a ofis din mu ne kawai kin zama ma'aikacin post office ne wajen aikin da yawa sai an jima sai an jima so mai yawa tare da fatan alheri da fatan tana nan lafiya kamar yadda nake lafiya na haka na rubuta miki ga kusan har sau uku amma na ga shiru san da irin abokanan da za ka yi kwanta ka je ka faɗa halin marasa kyau ka duba ka gani irin halin da mahaifinka kuma kullum ka duba na ƙasa da ba kuma abin da ya kai ka ka tsaya shi can da bata ta shafi da kiyaye hanyar gode. Allah kiyaye. gaskiya haka na ke ji Tare cewa. Tare cewa. Ai, wata kaje. <laughs> godiya ta tare shi. Daga yau, ka zama fasin masu katare. amma ba wani abu ya ja maka wannan ba illa gaske ka kwaso abai da inda wani ala ta ka alai ba ba ka alai gaskiya wallahi dan na ce abin da ya kamata ki kawo shawarar saboda ne sun yawa a cikin ne kina ba zan wanda ya kamata ya ni shawara ta haka ne haka ne to amma ina ya kamata mu je ake ya kamata dan baki da ko ba ka a ni shawara ka ce ta a jami'a ba ya shawara a babban direba sannan ku da zuwa a yaza ne eh tana cikin falo lafiya? wani wani tsayar gida yake kallo na? kuma wannan? Ya kaje wani ɗaura aron da ba ka samu? Ya da ba ka samu? har ba na san da shi da shi ko ga yanzu da shi abinda zai kwasa tara mm. zai da zai ba na kika sami haka ke ina za ki na ji an wacce abin da take ba san saurin mai take na zafi ne eh? ni ba ku gani wanda na gama ba ku kan da yake da nake wanko ciki za ta shiga ashe ta kama hanya sai sai za ta fice waje ba da kunya mutunci mun rufa mu asiri shi ne kike neman ka tona mana asiri a garin nan eh to tun da haka ne abun naka baka da mutunci ka shi kayan ka kabar min gidana fakat albidan muhammad rasulullahi ta kuɗi wani hakuri wani hakuri ka cuce ni ka cuce ni ka cuce zuri'ata abin da ba zai yiwu bane wallahi alhaji da ka san halin da mahaifina yake ciki da baka faɗa haka ba dan Allah alhaji ya hakuri wallahi mahaifina ne ke cikin wani hali shine na zo miki samu aiki nake kai ga ka daga wani gari kike tukuna daga Kano nake a kanan daga ina kake a cikin wadan da gani sai ka ga mun kai dan waye dan gidan DPO Kabir ne DPO Kabir kakkai ƙarya ba dai DPO Kabirin da na muka sani ba kai ɗansa ne eh wallahi wanda ya same shi shi DPO Kabirin me ya same shi wallahi wata rana ne Did oh, you hear Kabila? Mm-hmm. Islamique haƙuri da abin da ya faru kaji ta gafarce ni ba komai za abin da za a yi zan shirya sai mu tafi wurin baba mahaifin naka ta mu je mu shi Muhammad ah, ka ji da abubuwan da suka faru ka dai da ita zainab shi musu abu da adama duk yan uwan duk yan uwan juna ne kai da su gaba ɗaya yan uwan juna ne kwarewa saboda haka adama na'ama ba ni sai ki hakura da wancan ya muhammadu da kuma muhammadu haka allah ya kaddaro sai ka hakura da zainab da adama na hada adam allah ya miki albarka kai ma haka a zainab ke kuma na musa'ab musa'ab kuma ɗa ne a gare ni saboda ka kori rike juna da amana to musa'ab ka je ka shirya kuma rawar ɗauki kin tsaka ko an jima sun ko wani ya ta abin tubuwa ma? sun ta ɗan yi shi ba ka ta abin tubuwa? ya ta shi je ki buga masa abinci kan tebur yana nan na baban ku da ya rage Abubuwa da albani. ce kai na soma ba kullum makaunar ki na ta gaba ko sama ko dan ne ko ne goma da bincika ta ma bai ba mutumin da bai da lafiya ina ba shi eh ban san rashin lafiya ta ka ba sai a wajen mustafa to Allah sarki da yake Allah mai iko Allah ya hada tsakaninsa da zainab hmm. to shi ne har na san yaron wajen ka ne haka ne to kuma in aka tuna abubuwan da suka faru waya. sai mu ga ai yanzu mun samu makwabta mun wuce zaman tare mun zama yan uwa wani haka yake to shi ne na ga tun daga abin da Allah ya haɗa tsakanin su na ga ya kamata yin tsoron komai a yaura to shi an ce ita malam ba ta wuce abu wannan yaro da yake min zance tsakanin su da wannan yarinya ta wajen ka na samu labari amma abinda ita ni ne shakulatin bangare da al'amarin harkar rayuwa ta yau ta kuɗi ko ba haka ba haka to shi kuma al'amari ana zaune a fari gobe din ba amma tun da dai ka tsaya wa harkar ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya ji dan magabata mun kuma ba adam ko ba gaskiya ba ita da ta'ammali na rayuwa sai a hankali kamar da shi nake gaya masa kuma irin abubuwan da suka faru na baya ai ko malam ma cewa wani rubu ta wati annabi ma alama fata ko ba haka ba ubangiji Allah ya fi irin abubuwan da suka faru ko kuma Allah ya albarkace za Allah ya saka da alheri eh, kina da ta cewa eh to abin da ce dai sai dai musu godiya Allah ya saka musu da alheri kuma dai abin da ya faru ba ya sai manta da shi shine yanzu mun zama insha Allah ba ko ni ba da Allah mun gode ba abin da ce sai dai ce Allah dai ya sanya alheri Allah kuma ya bashi lafiya ku ba ta rashin lafiyar akwai wani asibiti da muke huda da shi a amurka to na ji labarin za a maka operation anan eh. shi ne muka magana da su yanzu bayan matsar da magana za a tura ka can aje a aikin kuma ne eh. Allahu akbar Allahu akbar wahala wahala kai wata wahala wannan dan taliki abin da ya mun ta ai ai ta umanta ba eh ba ai ba zan gansa ba ai abin da ya wannan Allah ya saka ma da alheri Allah share kasa goshin mai kitso ai bayan ai ba haka za mu fahimci a wasu ɗaruwa mana ba ba ko ba ba ko ba ko ba ko ba ko ba ko ba ko ba ko ba ko ba ko ba bari in haka mu inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un He's mad. He's crazy. He's a killer. And he's your love and affection. I'm Thank you. ta duniya ki ce mun za ki gidan ki dai ke mun kaɗaɗɗiya ce sai ki zo ki to gidan dillaliya kin bi dillaliya yake nan dillaliya ta bi iska haka zabi da kiyashe kina so ku shiga nan aka sadu dan la ki dan nan ki tashi ki ba guri rashin ce ni maganin ganin zuwa yanzu insha Allah ganin cewa ka je na yanzu zan zo insha Allah Gracias. <laughs>

sai na nuna musu dabara kala kala kissa ta inda za ki bi da mijinki wallahi tallahi ki ya ya take ta nan da nan a yi waje da ita sannan tallahi kuke aure har da tunani wallahi a cikin mata sai ba san da shi da abin su ba matsayin kuma ya ɗaura zari a hannun dama. Thank dare ko rana fato ko yamma ka tsare ka karba ko ka tsare ka kashe ko ka tsare ka ɗauka. Sunohi ne wa haka haka. Sai dai ya ɗauke naman ya ci abincin. Ba zai yi ba, kin kai tunanin abin da za mu mata inda za mu mata tabbatar sai ke da kani an abin ma ya ci daga ita har shi duk ya amfanin su. A gama da ki kawai.